al if a cikin bata sunan na Aisha shi ko ya kasance yaro ne na gidan Sayyidina Abubakar gidan Sayyidina Abubakar kwanon gidan tuwon sa gidan Sayyidina Abubakar ake daukon masa to da aka ji cewa shine yayi kane kane yayi ruwa ya tsaki cikin a fada je ana yada sunan ana bata sunan na Aisha din to sai Sayyidina Abubakar ya fushi ce daga yau kada a koma kawo kwanon sa a gida mana ba zai bashi abinci ba kuma kenan kuma duk duniya banda aya za ta sauko banda nassi da zai sauko ba wanda zai iya canza mutum akan haka yarka wacce ka fi so tana auren manzon Allah fiyayyen halitta sa'an nan wannan matsala ta faru maimakon ya ɓoye sai dai na yaɗawa ya ɓata sunan yarka don ya raba ta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama banda nassi daga Allah da manzonsa waye zai iya saukar daga kai waye zai iya saukar da kai daga wannan fushin sai nassi kadai duk duniya ko ba ba zai yi wannan ba babu wanda ke da hakurin da zai iya hakuri zai dauki nauyi wannan matsala da ta faru amma sai Allah barkin sarki saukar da aya yace wala taj'alullaha urdatan li aymanikum an tabarru wai saboda ku yi aikin alkhairi kada ku dauki rantsuwa da kai da Allah da sunan Allah sarki ya zama ya hana ku yin aikin alkhairi ma'ana in kai rantsuwa ba za ka yi wani aiki ba na alkhairi eh, ba za ka yi wani abu ba sai wannan abin ya zama yin shi shine fi alkhairi to sai ka kankare sai ka yi kafarar rantsuwanka sai ka aiwatar da wannan aikin alkhairi a wata aya ma ce ala tuhibbuna ayya ghafara Allahu lakum ku ba za ku yi fushi ba ba za ku yafe ba ku ba ku son Allah ya gafarta muku ne shi sayyidina Abubakar ce a dawo da kwanon shi a dawo da kwanon shi to me a shari'ar musulunci nake bukata gare mu saurin fushi ci gaba da da gaba a abin da ake so shine yace an tabarru ku yi aikin alkhairi ku yi nagarta ku ciyar ku yafe ku yi hakuri ku sasanta tsakaninku wa wa tuslihu bainan nasi ku yi sulhu ku sasanta ku gyarta gyara tsakanin mutane wallahu Allah madaukakin sarki sami'un yana jin abin da kuke alimun yana sane da abin da kuke aikatawa sannan sai aka ce la yu'akhidhukum Allahu bil lagwi fi aymanikum ai Allah baya kama ku da lagwil yamini za mu karanta menene lagwil yamin rantsuwa da ake fada mana akwai rantsuwa da mutum zai niyya eh rantsuwa billahi allazi la ilaha illa huwa ko na rantse da Allah fa to wannan aka ce da niyya aka yi da manufa aka yi wannan Allah yana kamo amma ana cin gaba ai wallahi tallahi kaza kaza kaza ai la wallahi ai bala wallahi ai wallahi kaza kaza ai wannan aka ce shi ake ce man laghwul yamini ba a kama mutane da wannan rantsuwar la yu'akhidhukum Allahu bil fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum amma abinda zuciya ta kudurta ta yi niyya ta yi rantsuwar mas'ala ta faru sai kai da niyyarka da manufa ka ce na rantse da Allah ko ko billahi allazi la ilaha illa huwa ko wallahi tallahi wannan da niyya aka yi in aka karya wannan rantsuwan Allah zai kama mutum amma ana cikin magana wallahi kaza ai ka kaji wallahi ai kaza wallahi ai kaza aka ce wa'annan sune lagul yamini ba a kama mutane da su qulubukum wallahu ghafurun halim to a wajen malamai sai suka ce menene al-yamin al-lahwu al-yamin فأخبر تعالى أنه لا مؤاخذة ولا إقامة ولا كفارة عليها بالحلم لصدورها an gairi kazdil yamini saboda an fadaita ne ba tare da ana niyya ba da mata nufin rantsuwa ba li anna allaha ghafurur li ibadihi fa la yu'akhidhuhum bima lam taqsidu qulubuhum to wa yaminul lagwi inda shafi'iyya imamu shafi'i wajen yaminul lagwi shine hiya allati tajri ala lisani duna qasdil halif مثل قول الشخص لا والله وبلا wallahi. yace wannan ba rantsuwan da ake yi cika cikana ɗaya ba ana nufi ne rantsuwa ba yasa Allah ba zai kama mutum da shi ba wa inda abi hanifa abu hanifa sai a a'a shi lagwil yamini a wajensa ka zaci abu yadda yake kenan kana tsammani yadda yake kenan kai rantsuwa akan haka she zai bayyana a ba haka yake ba shine aka ce ba za a kama ka da wannan rantsuwar da kai ba wahiya a wajen mazhabin imamu abu hanifa da imamu malik da imamu ahmad menene lahwul yamini sai ce hiya an ya halifa ala shay'in yadunnuhu annahu hasala thumma yazharu khilafu thumma yazharu khilafahu thumma yazharu khilafuhu abu ne kake tsammanin ya faru sai kai rantsuwa akan haka daga baya sai hakikanin al'amari ya bayyana ashe ba haka al'amari yake ba a kai lokacin da kake rantsuwa din iya imanin ka tsakaninka da Allah haka al'amari yake amma kashin gaskiya daga baya sai al'amari ya zamo ba haka yake ba shi suka ce su wajen su shine lahwul yamin shine Allah baya kama mutane da shi wa bi ibaratin ukhra al-lahwi ma yahlifu bihi ala dhanni fayakunu bi khilafihi فهذا لا مؤاخذة فيه أي لا يجب تكفيره أما ما يجري على اللسان غير قصد فتجب فيه الكفارة su akasin su maganansu yadda imamu shafi'i ya fada yace lagul yamin din nan in ayi su wajen sai ayi kafara amma imamu shafi'i da wayansu manyan malamai sun tafi kan cewa kamar yadda aka tambaye na Aisha tace kamar la wallahi wa bala wallahi na Aisha ita ma mazhabinta shine la wallahi wa bala wallahi haka laraba suke yi to yaya bahaushe yake yi wace wani rasuwa <coughs> alhamdulillah wace irin rantsuwa ba haushe ke yi zai zama da mini ana cikin magana ai wallahi kaza kaza kaza ai wallahi kaza kaza kaza da manufa aka yi rantsuwa a'a ba ba ainihin rantsuwa bane والظاهر هو الرأي الأول لأن الله قسم لمن القسمين ما كسبه القلب واللغو ما مذهب أنا عائشة إتما أبدا تفراكنا وقالت عائشة رضي الله عنها أيمان اللغو ما كانت في المرء في المراء والهزل والمزاح والحديث الذي لا ينعقد عليه القلب magana da ake cikin raha cikin ana cikin raha ana cikin kakaci ana cikin da mutum ya rantsuwa na Aisha tace wa'annan ba za a kama mutum da su ba wannan hukuncin ila'i kenan ila'i a wajen a shari'ar musulunci mutum ya yi rantsuwa cewa ba zai kusanci matarsa ba wata hudu to shi ne aka ce yi luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashirin da ba shi da iyaka zai yi abin da ya ga dama don yana wahal da ita ba zai kusance ta ba in lokaci ya kai sai kuma ya kara ya sake ta in ta kusa gama idda sai ya dawo da ita sa'annan kuma zai sake ta ma'ana baya so ya sake ta shi kuma baya so ya dawo da ita haka zai saura yana gallaza mata wahala sai aka kafa dokar saki guda uku ne to ila'i shi ma sai aka ce lillazina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhurin waɗanda suka yi ila'i suka yi rantsuwa suka dau alwashi ba za su kusanci ilayensu iyalansu ba aka ce an ba su za su iya dako wata wata hudu fa in fa'u fa inna Allah ghafurur rahim in kafin wata hudun ya cika yaga zai koma wajen matarsa to zai kafara sannan ya sadu da ita in kuma ya jira har sai da wata hudun ya cika to daga wata hudu ko ya koma ya ta hulɗa da ita ko ya sake ta Fa'in fa'u fa inna allaha rahimun Allah madaukin sarki mai yawan gafara ne mai jin ne wa in azamu talaka in kuma bayan wata hudu ya cika ya ga ba shi da da baya son ya dawo da ita niyya yake sake ta fa inna Allah sami'un alim Allah madaukakin sarki yana jin abin da ake faɗa kuma yana sane da abin da ke gudana a cikin zukatan mutane to ويوم sai malamai suka ce menene yasa in aka ce in an saki mace ta yi idda wata uku ko jini uku ko tsarki uku in ta kaba za ta yi wata hudu da kwana goma ila'i da aka fara yulo tarabbusu arba'ati ashurin me yasa ake kayyajewa da wata hudu wata uku ko jini uku ko tsarki uku ko ko wata hudu ko wata hudu da kwana goma baya shige wannan abin to me yasa aka kayyaje wannan sai suka ce ai gwargwadon abin lokacin da mace za ta iya hakura ba ta tare da mijinta kenan za ta iya karfin hali wata biyu wata uku wata wata hudu aka ce sai da kyar amma can ya kai wata biyar ko wata shida to an takura mata to shi yasa shari'ar musulunci ta kayyaje idda jini uku ko tsarki uku ko wata uku ila'i wata hudu ta kaba wata hudu da kwana goma to shi aka ce an bi ne aka binciki sha'anin mata aka tambayi mace mata yaushe mace za ta iya hakura ba ta tare da mijinta ba tare da ta damu ba kamar yadda ya suka ta mun tattauna mun sha tattaunawa a cikin wannan matsala wata rana sayyidina umar yana khalifa da daddare sai ya shige yana ji yana bi yana ganin talakawansa mutanensa me ke damunsu wa ke cikin wasu matsala wa aka takurama wa aka zalinta wa ke cikin yunwa duk waɗannan baki da ana bincike ne saboda a daɗaɗa ma al'umma saboda a kyautata ma al'umma saboda shi ne ake nufi da jagoranci duk shugabanci a duniya shugaban kasa ne gwamnaka ne sarkin garinku ne ko menene abu guda biyar shi ne ake son ya kula maka da su sa'an nan kuma abin mamaki shine shugaban kasa ko gwamna ko sarki baya da iko a kan kashe ka saba ma dokarsa ka fahimta yana shugaban kasa kana ƙauyenka kana noman kai na ruwanka da shi yana sarki yana gwamna baka keta doka ba yaushe za a neme ka har ka gama rayuwarka mulkin sa ba zai taba shafar ka ba amma randa ka keta doka to ran zaka sai na da iko a kanka amma in ka bi doka zaka ga ashe ba shi da iko a kanka don ba za a taba kiran ka ce dan mai kai kaza ba ba za a taba nuna maka shugaba na da iko a kanka ba ashe keta doka da saba doka shi ke saka mutane cikin halin da suke ciki sa'annan duk shugaba abinda ake so ya kiyaye maka shine guda biyar addininka ranka hankalinka dukiyarka sai mai mutuncinka waɗannan guda biyar su ne kulliyatul khams duk shugabanci abinda ake so a kare ma mutane kenan a kare masa ransa kada a kashe shi kada a jin masa kada a zalunce shi addininsa kada zo a lalata masa addini a sa ya rida a dora shi akan abubuwan da ba daidai ba dukiyarsa an shari'ar musulunci ta hana a taba dukiyar mutane shi yasa aka ce maka kai kada ka saci dukiyar mutane zaka ce maka karka saci kada ka yi sata kana ganin an kayyaje maka yancinka an hana ka yin sata a lokacin da aka hana ka yin sata din nan an hana kowa kuma shi ma kare ma sata kai kai kadai aka ce karka yi sata al'umma duk aka ce su kiyaye maka dukiyarka kan su sace maka dukiyarka ashe gata kenan aka yi maka to wayannan abubuwa guda biyar su ake ce ma kulliyatu alhamsi ma'ana duk wani shugaba duk wani jagoranci duk wani shugabanci abinda ake so a kiyaye su kenan in aka manta da wa'annan aka shiga wani wa'ansu abubuwa daban ma'ana duk shugabanci duk jagorancin da bai kiyaye ma mutane wa'annan abubuwa guda biyar ba ya zama sharholiya kenan wannan shugabanci ba shi da amfani ba za a taba zama lafiya ba ba za a taba samun mutunci ba ba za a taba shire ba shugabanci ba to sayyidina Umar yana shugaba yana shugaban kasa ba shi ba bacci ake yi ba shi abu musul ashari ko wani sahabi sai su je suna yawo da daddare ana bi ana gani me mutane me yake dama mutane ne wani ba ba zai zuwa fadar shugaban kasa ba ko gidan gwamna ko kofar sarki bai isa ya je a bashi dama ba ya ga gwamna ko ya ga sarki ba yayi kadan to sai gwamna ko sarki ko shugaban kasa da daddare sai ya fita yana bin unguwan talakawa yanzu zai yi ba zai yi yana so shakka ko lokacin ba abin da ya sai na Umar yana kwance aka zo da kasan da kasashen duniya ana neman shi ina khalifa ina aka ce gashi kwance baki kofar masallaci yazo kai ne khalifa yace kike kwance da yace to me na cina su me na bata musu ba abin me na cina su zasu zasu suna na nasu bindige ni ba abin da nayi musu to sai suna yawo suna bincike wannan na sallah raka a kaza wannan na yana tsaro wannan ya gama shi ma ya zo yana tsaro wannan na sallah shugaban kasa kenan fa to ne ai aka je aka tarar da wata mace wata mata ƴaƴanta na ƴaƴanta na jin yunwa sai ta dora ruwa kan wuta eh suna tafasa tana yaudarar su ga abinci ko da za su ji in yunwa ta yawa tana in yunwa ta tsanani suna kuka suna jira kafin abinci yayi ko su ayi bacci shine na umar na tafiya cikin dare sai ji mace na cewa to Allah dai ya zai saka mana sai ramirul mu'minina da shugaban kasa gwamna sarki menene ba su kula da mu ba ga halin da muke ciki menene da menene da menene sai zuka ya sheka da gudu ya ce tun da na zo na tarar da wannan mace da 'ya'yanta suna jin yunwa ba za a wayi gari ba kuma sai sun ci abinci har sun yi bacci tukunna na sayyidina umar ya koma sai sheka suka je baitul mali ya dauko abinci zai dora kan kafa da sa aka ce akai yalla bai ko akrama Allah ko me aka yace akai zaka dauka min nauyi ranar lahira haka suka kawo ya kawo wannan matan aka kawo gashi a dafa musu za su je ce a'a shi zai hura wutan aka ce aka ga sayyidina Umar ya kwanta kasa gemun shi na can kasa yana hura wuta sai an dafa abinci wa'annan wannan ƴaƴan sun ci sun koshi tukunna su bar wajen to shine wata rana irin yadda suke tafi suka saba suna tafiya yana kai wani wata wata unguwar sai ji wani gida ana sai ji hayaniya a wani gida ana motsi da ya kasa kunni sai ji wata mace ce take kwance dare mata yawa ya mata tsawo ta kasa bacci ta yi tunane bukatar mijinta ya dame ta ta kasa bacci kasan duk sa'an da abu ya dame ka daren tsawo yake yi kana algari ya waye sai ki wayewa sai tana fada ta tawala hazal lailu waswadda janibuhu wa arraqani alla khalila ulaibuhu tace ta tawala hazal lailu wannan dare yayi tsawo waswadda janibuhu yayi baki kuma yayi duhu ga tsawo ga duhu wa arraqani ba komai ya hana ni bacci ba ba ni da masoyi da zan ta wasa da shi akan shimfida a cikin dare fa wallahi sai na rantse da Allah mahallu shahidi kenan laula Allah anni uraqibuhu tace na rantse da Allah ba don tunane ina muraqaba ina ganin Allah zai kama ni ba la harraka min hadha sariri jawanibu wallahi wannan shafi da ma'ana da ta fita ta je ta nemo abin abokin kwana ya zo a girgiza gadon sai sai na umar jikin shi sanyi a cikin a karkashin mulkinsa yana shugaban yana khalifa yana khalifa wannan matsala da ke tashi mace ta zo tana kwance ta kasa bacci har ta iya ta wannan magana ba dan tsoron Allah ba wallahi da ba zan kwana ni kadai ba da wannan gadon ba zai haka ba da sai an gigiza wannan gadon duk in ta fita ta je ta jawo wani ba zai zo kwana da ita ba to sai hankalin sayyidina Umar ya tashi da aka waye gari sai kira yarsa na Hafsa yace Hafsa zan tambaye ki magana abu ne da ya shafi addini ya shafi mulki ya shafi khilafa ya shafi darul khilafa ya shafi shari'a kada ki boye min komai ki fada min gaskiya yarsa matan annabi ko zuwa yaushe ne mace za ta iya hakura ba ta tare da mijinta ko ba mijinta tare da ita tunda ya riga ya gama mata magana inda tambaye ta kada sai ta saka ta kasa ko yace dan tambaye ki magana kada ki boye min komai ki faɗa min gaskiya abu ne da ya shafi shari'a yaushe ne zuwa kwana nawa ne ko sakan nawa ne ko awa nawa ne ko sati nawa ne ko wata nawa ne mace za ta iya hakura ba mijinta tare da ita sai ta tsaya kurum sai ta ce zuwa wata hudu zuwa wata shida wata hudu za ta yi karfin hali amma zuwa wata shida da kyar shi ne shi sayyidina Umar shi kuma ya ce mai faqala Umaru fasala Umaru Hafsa radiyallahu anha kam akthara ma tasbiru almar'a an zawjiha faqalat sittata ashhurin aw arba'ata ashhur faqala Umar la ahbisu ahadan minal aljuyush akthara min zalika shi sayyidina Umar ce daga yau an kafa doka duk sojojin da suka je fagen fama bakin daga suna menene kada wanda ya shige wata hudu duk wanda ya kai wata hudu a aika shi wajen matarsa a aiko wa'ansu a turo wa'ansu to shi aka fa wannan doka to shine mas'alar da ta shafi shugabanci kenan yadda ake shugabanci kenan shugabanci ba ana zama kan kujera bane ana son har abada ana son har abada ba za a sauka ba sa'annan kuma a tara dukiya a rasa mai za a yi da dukiyar a fita da su waje a dawo da su cikin gida sa'annan ana jagorancin al'amarin talakawa da al'umma ba shi gaban masu jagoranci a'a mulkin ake yi an yi zabe an zabi shugaban kasa an zabi gwamnoni an zabi kowa da kowa kowa ya hau kan kujerarsa to kamata yayi an gama da siyasa sa'annan ko za tunda an gama da siyasa yanzu sai a dawo ya za a tafiyar da mulki me talakawa ke bukata suna bukatar ruwa ne suna bukatar wutar lantarki ne suna bukatar tituna ne suna bukatar abinci ne suna bukatar zaman lafiya ne suna bukatar menene to abin da za a yi ta bincike kenan ana neman gashi sai na umar a cikin dare ɗaya ya ji abin da ya shafi al'umma kashi gari ya magance wannan abin da a ce haka ake yi duk matsalolin matsalolin a yanzu an gama da su amma sai kuma a shiga bayan an gama zabe an zabi shugaba an gama siyasa an yi siyasa an yi zabe an gama shi kuma ana zance siyasa din har kuma wannan ce wannan shekarun su kare ana neman kuma zarcewa wannan shekarun su kare ana neman kuma wace dabara za a yi ma'ana da'iman mulkin ake bukata kujeran ita ce manufa ita ce farko ita ce karshe talakawa mai suke ciki suna jin daɗi suna shan wahala suna samun bukatunsu abubuwan da suke lallai ne a cikin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 تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا da al'amurra ana ɗaukansu da zafi ba abinda Allah yake bukata wajen ka sama da in ya jarrabe ka kai hakuri an fahimci wannan magana? ma'ayar ta ce wala ta ji alullaha urzatan la'aimanikum kada ku ɗauki sunan Allah ko Allah dauki sarki ku sa ya zama kariya tsakaninku da yin aikin alkhairi kayi rantsuwa ba za ka yi aikin alkhairi ba shi shikenan rantsuwa sai hana kai aikin alkhairi sai kai kaffara ka je yi aikin alkhairi din gine ma'ana wala taj'alullaha urratan li aymanikum menene sababin wannan magana sababin wannan magana shine akwai wani sahabi sunan shi mistah shine tunda an gama da siyasa yanzu sai a dawo ya za a tafiyar da mulki mai talakawa ke bukata suna bukatar ruwa ne suna bukatar wutar lantarki ne suna bukatar tituna ne suna bukatar abinci ne suna bukatar zaman lafiya ne suna bukatar menene to abin da za a yi ta bincike kenan ana ne gashi sai na umar a cikin dare ɗaya ya ji abin da ya shafi al'umma kashi gari ya ci wannan abin da a ce haka ake yi duk matsalolin matsalolin a yanzu an gama da su amma sai kuma a shiga bayan an gama zabe an zabi shugaba an gama siyasa an yi siyasa an yi zabe an gama shi kuma ana zance siyasa din har kuma wannan ce wannan shekarun su kare ana neman kuma zarcewa wannan shekarun su kare ana neman kuma wace dabara za a yi mana da'iman mulkin ake bukata kujeran ita ce manufa ita ce farko ita ce karshe talakawa mai suke ciki suna jin daɗi suna shan wahala suna samun bukatunsu abubuwan da suke lallai ne cikin rayuwa ana samun musu a'a wannan ba shi gaban masu shugabanci masu mulki to ana nan wata rana sai Allah ya zo ya tashi alkiyama sa'annan kuma sai a ce yau ai mulki ya kare yau mulki sai na Allah kadai kowa ya zo a yi masa hisabi to ran nan ido zai raina fata ko والمطلقات ko sai ce wal mutallaqatu ko shine wal mutallaqatu matan da aka sake su mace in an sake ta yaya za ta yi idda aka ce ya tarabbasna za su yi tsokaci za su yi jira bi anfusihinna salasata kuru'in ma'ana tsarki uku kuru'in wasu suka ce tsarki uku ko jini uku duk ma'anansu ɗaya ba cinya ba kafar baya salasata kuru'i tsarki uku ko ko a'a jini uku in aka samu tsarki uku ko jini uku to ta gama iddanta kenan in mai idda ce da jini in kuma karamar yariya ce kamar shekara takwas ko tara bata fara jini ba wata uku in kuma babba ce ta wuce shekara ta wuce yin jinin haila sai ta yi idda da wata uku kenan ko wala ya hillu lahunna baya halatta gare su ay ma khalaqa Allahu fi arhamihinna su boye abinda Allah ya halitta a cikin mahaifansu ma'ana ta tana da ciki ta bayyana in babu ciki ta faɗi gaskiya in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir in sun yi imani da Allah da ranar lahira wa bu'ulatuhunna أحق بردهن fi zalika in aradu islaha. wa bu'ulatuhunna wannan kalmar da aka yi amfani da ita ita ta tasa ta kawo matsaloli ita ce ta kawo cene na ce dangane da macin da aka sake ta tana idda wa bu'ulatuhunna mazajensu kamar ka ce macin da aka sake ta za ta yi idda wata uku ko jini uku ko tsarki uku mijinta shi ya fi cancantar da ya koma da ita kafin ta gama idda to cewa mijinta din nan shine matsala ta taso tsakanin malaman fikihu kenan ko fi zalika in aradu islaha in suna son su yi sulhu ko gyara to cewa mijinta din nan sai aka ce macin da aka sake ta kafin ta gama idda in aka saki mace za ta zauna ɗakinta ta yi idda wata uku ko jini uku ko tsarki uku a lokacin da take idda ɗin nan matarsa ce ko ba matarsa ba ce eh matarsa ce ko ba matarsa ba ce matarsa ce za ta yi masa kwalliya ta sa jambaki ya rungume ta yi komai da komai kace matarsa ce kuma kace a'a ka yi tufka da warwara ke ko ba matarsa ba ce eh ya za ce kuma matarsa ce amma ba zai kalle ta ba ba zai shafi ba zai rungume ta ba zaman mai take yi matarsa ce ko ba matarsa ba ce shiwa shi mijinta wanda ya sake ta kai gwaranci kuma ke ehe eh. matarsa ce akan haka za ta yi masa kwalliya ya kalli kyanta da komai da komai ya ji daɗi da komai da ita in aradu islaha wala hunna alaihin na alaihinna bil ma'rufi wala hunna su matan suna da haƙƙi kamar yadda mazan ke da haƙƙi a kansu bil ma'arufi da ma'arufi mutuntawa kyautatawa nagarta girmama juna walahunna mislu allazi alaihinna bil ma'ruf to wannan mas'alar ita ce babban mas'alar da ta dagula ma mutane rayuwa yanzu mata suna ganin maza ba su kula da su maza suna ganin mata ba su kula da su duk wanda zai rubutu ko zai yi lafta ko muhazara ko karantarwa ko magana saboda ba wanda zai dace to wannan mas'alar ta shallake mu bar a nemo albadariyuna isuwa suka yi yakin badar suwa ne ne da wane ne bar a nemo su a'a kowa sai yana so ya warware da azanci duk wanda aka tambaye shi ko aka ce zai eh, muhadara ko lakca ko zai karanta ya ce ai rashin kulawa da hakkokin juna shi ke kawo rashin zaman lafiya shi yasa aka sa kaza yasa aka za kaza kaza ba haka bane ba saboda an ce wala hunna mislu allazi alaihinna bil ma'rufi yadda kake da haƙƙi a kanta aka ɗora mata haka ita ma take da haƙƙi a kanka aka ɗora maka kai ma dole ne ka sauke wannan haƙƙi a kanka kamar yadda ita ma yake wajibi ne ta sauke wannan haƙƙi a kanta ta kula da ta girmama ka kai ma biyayya kai ma komai da komai kai ma ka kula da ita ka girmama ta to za a ce kai mata biyayya eh za a ce kai mata biyayya ka kyautata mata hmm. yi mata biyayya kuma munana mata kenan eh to za gani insha Allah walin rijali alaihin na daraja ai maza suna da daraja kwaya ɗaya akan mata walin rijali maza alaihin na da akan mata darajatan wahidatan ma'ana tsakanin kai da ita hula ɗaya ce ma'ana mataki ɗaya ne shine na arrijalu na alan nisa'i shine kai ne zaka bada sadaki ka bada wajen zama da ci da sha kome ne wannan darajar da kake da shi akan ta kenan fa daraja kwaya ɗaya sai bahaushe mai da shi daraja kwaya dubu ba haka bane ba to ba yadda za a yi a zauna lafiya sai mai da shi darajoji sun fi dubu to wannan darajoji da suka fi dubu a cikin nasa ko al'ada ce ta bashi wannan haƙƙi akwai hakkoki da shari'a ta baka akwai hakkoki da al'ada ta baka akwai hakkoki da shari'a ta baki akwai hakkoki da shari'a al'ada ta baki in muka zo muna son mu tabbatar da gaskiya mu daina yaudarar kanmu mu daura zaluntar kanmu za mu tabbatar da cewa duk hakkokin da shari'a ta ba mace mijinta na bata duk hakkokin da shari'a ta ba namiji matarsa na bashi to hakkokin da al'ada ta baka da hakkokin da eh, al'ada ta baki to nan ake samun tashin hankali wannan kuma tashin hankalin ba zai kare ba har abada kowa zai iya maganarsa surutunsa azancinsa kwane-kwanensa ya faɗi gaskiya ya faɗi karya ya faɗi daidai ya faɗi ba daidai ba har yanzu matsalolin dada lalacewa suke yi ba ran da matsalolin suka taba ɗauko hanya na gyara saboda me an kuskure an kuskure an kuskuren hanyar gyara ɗin walin rijala ala na daraja wallahu Allah madawakin sarki azizun buwayayyen sarki ne ya fi karfin kowa baya shakkan kowa baya tsoron kowa sai kuma aka ce hakimun amma mai hikima ne baya zaluntar kowa saboda hikima ita ce a aji komai inda ya dace ko to wannan matsala in aka ce za a darrasa ta a tattauna ta za ga maza ba za su ji daɗi ba mata su ba ba za su ji daɗi ba haka ne ko ba haka bane a tattauna su ko a tsallake su eh a tattauna su zaujai zaujaini hakkokin ma'aurata guda biyu kai sai kuka ce a tattauna a lokacin da za ka yi aure kafin ka yi aure ka tara sadaki ka tara lefe ka tara akwatu guda biyar guda arba'in guda menene wajibi ne a kanka ka san menene hakkin matanka a kanka menene hakkinka akan matanka lokacin da za ku aurar da ita tariyan gadon a tara mata gadaje ne da shimfidu da menene da menene tun daga gando albasa har abbatuwa duk kamata ya da ki wajibi shine a koya mata menene hakkokin mijinta a kanta menene hakkokinta akan mijinta ya zamana kai kafin ka yi aure ka san hakkokinka akan matarka ka san hakkokin matarka akan ka ita ma kafin a aurar da ita ta san hakkokinta akan mijinta hakkokin mijinta akan ta shikenan sai a zo a lissafi ake tafiya kin ke ta haddi ka ke ta haddi to za a zauna lafiya amma shi aure zai ya ga ta masa kyau ita aurar da ita za a yi lokaci kai aure za a aurar da ita ba wanda ya san hakkin wani akan ba wanda ya san hakkinsa akan dan uwansa to yaushe za a taba zama lafiya baka san hakkin wani mutum akan ka ba yaya za ka yi ka tsayar da wannan hakkin shi kuma ka ce wala ya hillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukumallahi فيه ويسأل العلماء ويقتدي بالمتبعين لسنة محمد صلى الله عليه وسلم الذين يدلون على طاعة الله معك بني با إلى معنى ولا يهل له أن يفعل فعلا معك بني لا الله ريكي نوكو إيه معك كي تلا الله lalari littafi ne mai albarka wannan nasi ya fi shekara hamsin amma zai gaira cikin kwakwalwanka haka shi ma littafi ne Allah ya sa masa albarka <laughs> wala yahilu lahu an yaf'ala filan baya halatta gare shi aikata ko menene hatta ya alama hukum Allah fi har sai ya san hukuncin Allah to ya za ka san hukuncin Allah baka yi karatu ba baka sani ba sai ka je ka tambaya to shikenan in so nake na yi aure wa yas'alil ulama ya tambayi malamai so nake na yi aure so nake na san ga malam mai lahlari ya daure ne ya ce ba zan iya bai kamata ne aure ba sai na san kaza kaza kaza hukuncin Allah a ciki so nake a shimfida min menene hakkokin na akan matan da zan aura menene hakkokinta a kaina saboda aure ibada ne so nake zamo ibada ya zamo min sababin shiga aljanna daga ni har ita baki daya to yace maka wayas alil ulama ka tambayi malamai sai bar kofar bude malamai sai ta yi faɗa ma gaskiya sai ta yi faɗa ma karya sai ta yi yaudare ka sai ta yi ma abinci sai ta yi duk wannan mai yiwa sai ce wa ya tadi ya yi koyi bil muttabi'ina li sunnati muhammadin sallallahu alaihi wa sallama ashe malam mai alhalari ma ahli sunna ne ashe shi ma sunna karantarwa ashe su shi ma bi ba haka bane ba dukkan su malaman sunna ne dukkansu yace wa yaqtadi bil muttabi'ina li sunnati muhammadin sallallahu alaihi wasallam allazina yadulluna ala ta'ati allah ashe masu bin sunna suke shiryarwa zuwa bin Allah ba biya son zuciyarsu ba ko duniyarsu ba dukkansu malaman sunna ne to ya aka yi sunna ta yi bacci ta yi kwa ta yi bacci ta kau a cikin rayuwar mu shekaru kusan 100 ko shekaru nawa malam mai ishirin ne ahli sunna ne ko ba ahli sunna bane cewa wa ma sahha anhu min hadisin fadin bihi wai duk abin da ya inganta na daga hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi zaka bauta manzon Allah yace da'u kullu qaulin da'u kullu qaulin inda qauli muhammadin fama aminun fi dinihi ta mugamin duk wani ce ne na ce duk wani wanda zai faɗi wata magana kyale wannan magana matukan akwai abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa sai ce wannan magana doka ke da ya kafa maka zai kawo maka abin da yasa ya faɗi haka me yasa ya fadi haka sai ya ce fama aminun fi dinihi ka muhammirin wai in ka ɗauki maganar manzon Allah kana aiki da ita kana cikin aminci a cikin addinin ka har ka hadu da Allah madaukin sarki har a cikin aljanna amma har ka bar maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda zaka ɗauki maganarsa malamin ka ne malamina ne shehuna ne shehun ka ne shehun ta ne shehun su ne shehun mu ne matukan ya saba da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ka dauka ka kauce hanya ka bata kenan ba masu ma'aikatan gwamnati ana cewa lamba ɗaya sakin layi to ka saki layi tunda an saki layi shi kenan ba ran da za a taba dawowa kan layi kenan ba haka bane ba to ashe su duka ahlus sunna ne ko ba ahlus sunna bane ba eh ahlus sunna ne to me yasa kuma yanzu ahlus sunna suka zama kuma abin kiyayya kuma kowa ya haddace ishiriniya kuma kowa ya haddace lahallari me ya kawo haka eh son zuciya to kayi yanke hukunci kai ma kan son zuciya ba yi tunani ba kayi gaggawa ka yanke hukunci kan son zuciya eh a ah, baka yi adalci ba dama ka'ida in za a tattauna abu ba zai taba yiwuwa ka tattauna mas'ala kuma kai kana da wata mas'ala da ka gamsu da ita a cikin zuciyarka ba ba za ka taba cin ba za ka taba samun gaskiya ba sai ka fitar da komai zuciyarka yanzu ba komai gaban ka gaskiya kake so sai ka auna maganar kowa ka auna da hankali da nazi to shine sai ka zo ka san cewa to ga inda gaskiya take amma ni na gamsu da mas'ala kaza sa'annan kuma ina son na tattauna wannan mas'alar da na gamsu da ita da wacce ban gamsu da ita ba wacce ce daidai duk inda aka je aka dawo wannan nan da inda zan faɗi ki zan zauna ki zan tsaya kenan ba haka bane ba to shine sai ce in za ka yi aure shi ka san me hakoki matarka akan ka me hakoki ka akan ka akan ta kuma in za ku aurar da ita sai ku fahimtar da ita menene hakkin shari'a akan ta to da wannan shine an ba ta guzurin rayuwa shi ma an ba shi guzurin rayuwa kenan ko wala hunna huququ zawjayn hakkokin ma'aurata guda biyu wala hunna mislu allazi alaihinna bil ma'ruf hunna mata suna da hakki akan mazansu mislul ladzi alaihinna bil ma'rufi kwatankwacin hakkin da mazansu ke da su a su. walin rijali na daraja maza suna da daraja kwaya daya tsakaninsu da matansu sai ce laisa zawaju fil islami aqdu watan wa tamlikin yace aure a cikin musulunci ba an kulla ciniki ne na bautatarwa ko bauta ba ba ka sawo ta bane ba ka ɗauko ta don ka bautatar da ita bane ba kin saye shi bane ba kin aure shi don ki bautatar da shi bane ko ki zama uwarsa ba wa inna ma huwa aqdun yace ai aure auratai aure baki daya mana an kulla yarjejeniya ne yujibu huquqan mushtaraka wa mutasawiya wannan ɗaura aure da aka yi ɗin nan an kulla aure ne abinda zai wajabta hakkoki tsakanin namiji da mace matan da mijin kuma mutasawiya daidai wa daida daidai wa daida aka ce mutasawiya bi hasbil maslahatil amma ne. dangane da maslaha da ta shafi mata ma'aurata guda biyu mijin da matan a inda aka ce mutasawiya hakkoki daidai wa daida to daga nan zaka san cewa ba za a taba zama lafiya ba waye taba tunanin cewa yadda yake da haƙƙi kan matarsa zai fashi zai tsawata ita ma tana da haƙƙi a kansa daidai haka waye taba tunanin wannan waye taba daukar zaman zamantakewan aure hakan nan ai eh, waye taba ɗauka haka da wahala ko to shikenan ba za a taba zama lafiya ba kenan saboda an yi zalunci kenan duk sa'an da aka samu zalunci to ba za a taba zaman lafiya ba wa huwa yujibu ala zawji huquqan lil mar'a kulla aure da aka yi ran da aka daura aure din kana gidansu kana gidanku ba abin da ya hada ku amma har ran da aka biya sadaki aka daura aure wannan daura auren da aka yi zai wajabta maka wa'ansu hakoki a nata zai wajabta mata wa'ansu hakoki naka wajibi ne ta kula da su kai ma wajibi ne ka kula da su kama yujibu alal mar'ati huquqan lizawji kaman yadda auren ya wajabta mu akan mace hakkoki na mijinta wa fi hadha at-ta'bir al-mujaz thalathatu ahkamin wannan walin rijali alaihinna daraja wa lahunna mislu allazi alaihinna bil ma'rufi walin rijali alaihinna daraja sai ce ya haifar da mas'aloli guda uku al mas'alatul ula mas'ala ta farko lin nisa'i min huquqi zaujiya ala rijali mislu ma rijali alaihinna wai mata suna da haƙƙi akan mazansu kamar yadda mazansu ke da haƙƙi a kansu kamar me yace mislu husni suhba wal mu'asharati bil ma'rufi misali na farko zaman lafiya kyautata ma juna mutunta juna zaman lafiya kyautata ma juna da mutunta juna zaman lafiya zai iya samun shiga kyautata ma juna zai iya samun shiga mutunta juna kuma fa yaushe namijin ba mutumin ba haushe ya taba tunanin ya kamata ya mutunta matarsa yana da wuya ko yana da wuya wa tarkul mudarra da kuma ya san cewa bai halatta bai cutar da ita haka ita ma bai halatta mata cutar da ita. ta yana faman ya kautar da cuta gabarinta dama tana faman ta kautar da cuta gabarin shi saboda a zauna lafiya saboda haƙƙi ne ba wasu in kin ga dama ba kai ma haƙƙi ne akan ka ba sai in ka ga dama ba aka ce haƙƙi abin da yake wajibi ba ana ce da wuya ba me ya haƙƙin wuya idan hakkin wuya yake a ciki kusa to duk abin da yake da haƙƙi ba na ya kama ma wuya dole ne kai ba wasu in ka ga dama ba abin da yake ya ga dama shine in ka ga dama amma abin da yake haƙƙi ne dole ne kai wattiqa kullu huma. Allah kowanne a cikin su ya ji tsoron Allah akan dan uwansa mijin mai gidan ya ji tsoron Allah akan matarsa matan ta ji tsoron Allah akan mijinta fil akhirah ma'ana ka kudurta cewa wannan baiwar Allah da kaje ka raba ta da iyayenta ka ɗaukota, ta ba ta da karfi ba ta ba su san me ke gudana ba a duniya to ka ji tsoron Allah duk abin da kai mata na zalunci Allah yana kallon ka kuma zai kama ka a lahira ke ba ki ji tsoron Allah wannan mai ki da ya dauko ke aje gida ya fita ya je aiki kafin ya dawo me zai me zai ke ma ki ji tsoron Allah abinda duk kika yi abinda bai dace ba Allah yana kallon ki Allah zai kama ki lahira wa ta'atu zawjati li zawjiha kuma wajibi ne mace ta yi ma mijinta biyayya ina ma na biyayya ina ma na biyayya la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq ba ka bane ba abin da ake ce ma biyayya kai ma iyayenka biyayya shine matsala ta zo hajjiya ta ce ga yadda take so a tafiyar da shi kai kuma kana ganin ga yadda ya kamata a tafi da shi abin da hajjiya take gani ba nassi bane daga Allah da manzansa kai ba abin da kake gani ba nassi bane daga Allah da manzansa kana gani ne ya dace ita ma tana gani ya dace biyayya sai ka janye ta ka sai ka barta na mahaifinka ko na mahaifiyarka kai biyayya kenan haka mace da mijinta miji yana mai gida yana ganin ga yadda ya kamata abu ya kasance ke ma kina ganin ga yadda ya kamata ya kasance ba nasi bace mas'alar ki ba nasi bace mas'alar sa to sai ki janye ta ki mas'alar sai ki bar nasa to ki masa biyayya kenan ba a ce ki bautata masa ba ba a ce ka bautatar da ita ba hakkokin kenan fa ake tafiya a nan saboda kowa ya san shin yana kulawa da hakkokin ko kuwa kowa yana da laifi a ciki wa tazayyinu kullum minhuma lil akhar kaga ya kawo wani haƙƙi wai kowanne a cikin su yadda kake son matanka ta ci kwalliya ka gani ka ji daɗi ana son kai ma ka ci kwalliya ita ma ta gani ta ji daɗi ai za ka girgiza kanka lima hakan kai tsinki haka nan ba kana son ta ci kwalliya ba ta sama jan baki ta ci kwalliya ta ci kaza ta yi kaza ta yi kaza ba aka ce ba kana so ba to ita ma tana so bata san hakkinta bane ko ko bata san da za ta yi bane shine sai ta yi shiru in kana gida eh, mana rigar da ta yi da ci za ka yi wanki shi za ka saka in ka ka kure akwatu ka fesa turare za ka fita waje kenan ita kuma aka ce ka yi ma wannan ta ne ba hmm? yaya da sauki sai in zaka fita sai ka gama komai da komai zaka fita kayi wanka ka gama zaka fita shine zaka kura akwatu ka dauko hula ka ka fita waje shikenan ka barta a cikin gida kai kuma kana so ka zo ka tarar da ita ta ci kwalliya tana jiran ka tashi fesa turare ita ma tana so ka fesa mata turare ta ji kanshi ana jan layi ko قال ابن عباس عبد الله بن عباس يا شيخ عبد الله بن عباس صحابي ne duk inda kai da tsoron Allah yana gaba da kai duk inda kai da ilimi yana gaba da kai duk inda kai da ko menene yana gaba da kai shine yace me inni abla dan abbas yace inni la atazayyanu limra'ati kama tatazayyanu li yace yana cin kwalliya dan matarsa ta gani ta ji dadi kamar yadda yake son matarsa ta ci masa kwalliya shi ma ya gani ya ji dadi sahabi ne ko eh habarul umma babban malamin al'umma sahabi ne yana dangantaka ta jini da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine da shine da shine ne kowa ya san shi a cikin bin sunna kowa ya san Abdullahi dan Abbas gashi ce yana cin kwalliya don matarsa ta gani ta ji daɗi yadda yake so ita ma ta ci masa kwalliya shi ma ya gani ya ji daɗi to ya ake yi da za a yi ai da abinda za a yi ana ta zanawa ana gani yaya za a yi yaya za a yi sai ka je ka yi lissafi ka gani wanne ne ya kare a wajenka wanne ne kake iya yi wata kunu zinatu rijali bil mazhar la'iq wan nazafa wa husn al hindab wal libas wa tatayyub wal khidab wa ma yaliqu bil ahwali fi waqti shababi wal quhula wash shaykhuka wa takunu zinatu rijali ya ce aka ce kai ma matar kwalliya yaya za ka yi shine ce bil mazharin la'iq in za ta ganka ta ganka cikin mazharin la'iq cikin tufa mai kyau ka yi kwalliya ka sa abin da zai kara ma mutunci da daraja amma ba sai kana shigowa gida zaka ce kwabe riga mai kyau din sai ka dauko rigan da za kai wanki ko mai datti ko mai menene shi zaka sa yana bashi yana karni yana hamami yana zarni yana menene da da shi zaka yi ta kai kawo ba haka bane ba to ji abin da ya faɗa kenan bil mazhar la'ik ka bayyana mata a cikin mazhari wanda yake ya dace da darajarka a wajenta da darajarta a wajenka wannan zafa da tsafta ba za ta je wani doyi ko bashi ba kai ma kai wanka ka fesa turare kai menene da menene wa husnul hindam wal libas a sa tufa mai kyau wa tatayyub ka fesa turare wa ma yaliku bil ahwali yace kuma sai ka kalli abin da ya dace waqti shababi wal kuhula wal shaykhuka aka ce kai namiji din nan ka kasu kashi uku ko lokacin da kake saurayi ko lokacin da ka girma ko lokacin da ka tsufa kowanne akwai kwalliyar da zaka yi da ya dace da shi ko duk ɗaya ne eh ba ɗaya bane ko lokacin da kake saurayi samari lokacin da kake saurayi akwai irin shigar da ake so kai ka nuna kai saurayi ne lokacin da girma ya zo akwai irin shigar da ake so kai shi yafi dacewa da kai lokacin da ka tsufa akwai irin shigar da ake so kai shi yafi dacewa da kai ka taɓa jin wannan maganar kamar yadda ita ma <laughs> ahwali fi waqti shababi wal kuhulati والكهولة shaykhuka ruwiya an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala amarani rabbi an ufiya lihiyati wa ufiya shar amma an fuskaka ta zama kamar fuskarta to me bambanci kenan babu ko asani ai farko kenan mun ji yadda mas'alar ta tafi ko ma haƙƙi farko kenan haƙƙi farko kenan saboda ke kuma lokacin da yake budurwa ana son da'iman dama budurci din shi kansa kyau ne da kin dan ƙara ko mai kin ƙara sai ƙara kyau kin fara girma shikenan an fara tafiya sai kuma a san wata irin shiga wata irin shiga za a yi an zo an girma an kai shekara nawa shekara nawa ba ke tsufa eh shekara nawa hamsin Ah, shekara hamsin mace ai bata tsufa ba lokacin mace ke jin a lokacin mace lokacin da aka fi jin dadin rayuwa da mace kenan daga arba'in zuwa hamsin da biyar zuwa sittin lokacin mm, yaranta da wauta da menene da fitattun sun kare shekara arba'in zuwa hamsin ta girma ta mallaki hankalinta an yi wautan an gaji ba shi da amfani an yi shagwaban an yi menene da menene yanzu hankalinta ya shigo jikinta ba abinda take so sai zaman lafiya to a lokacin ta san yadda ake cewa rayuwa lokacin ne za a fi jin daɗin rayuwa da ita fiye da wata budurwa kun manta ne muna karatu abu dawuda ne ko mene ne kuka ce ai mata dan Allah ku ji tsoron Allah in kika ga kika kai shekara 60 ki bar shi ya aure ya samu yan mata yana ziga shi nan sayyidina Usman ya ga Abdullahi dan Mas'ud yana tafiya Amina yace ya kake tafiya a can a can haka ko bai ka zo mu auren ma da budurwa ta tuna maka da da sa ma gas a jikinka sai wata mata ta rubuta da malam kai baka san wata mai shekara 60 ta fi yara bukatar namiji ba daga shekara arba'in zuwa shekaru sittin shekaru ashirin din nan shekarun jin daɗin rayuwa kenan amma da yaranta taɗin yaranta sabon jiki za ka samu amma duk sabon jiki kuma yana tafiya da da sabon Za sabuwar kokolwa ji daɗin sabon jiki kuma za a tafka ma shirme za ka samu wauta daɗin kuma sai ya gudu lokacin komai daidai ne a wajenta ba haka bane ba to lokacin da ta zo ta girma ta kai shekara 60 kuma za ta 70 kai kuma lokacin kana nawa kenan 80 zuwa 90 kenan ko to lokacin akwai irin shigar da za ta taimaka lokacin ba kowace shiga zai mata kyau ba ko ba mun tattauna ah, kwalliya na kawo kyau ne ko yana kwalliya tana kawo kyau ne yana fitar da kyau da ke akwai ne in akwai kyau sai ta fitar babu kyau sai fito sai aka ce yar shekara goma sha takwas ashirin da biyar zuwa talatin ta sa kaza ta sha jambaki ta ta hau takalmi ta yi ratai sai mata ne. sai mata kyau kawo mace da ta kai shekara saba'in da biyar kuma ita ma ta sa jan baki ta rataye uh, jaka ta sa tana tafiya tana sai mata me me yasa nan yayi kyau nan yayi muni eh Ma'ana shekarar ta saba'in da biyar ta sa jan baki da jangira da hauta kalmi ta yi haye ta dame ta sarata ya jaka tana <laughs> sai me sai a ce lafiya me yasa lafiya lafiya ce ma me kawo haka lafiya ka ba lafiya ara ta jaka to shi ne suka ce kowane lokaci da abin da ya dace sai suka ce kwalliya tana fitar da kyau da ke akwai ne ba wai tana kawo ainihin kyau ba ne in babu kyau abin da ke nan shi in mune ne kwalliya sai ta kara mune sosai an fahimta a asani haƙƙi na biyu an ji wannan haƙƙokin ko to sai ka ga e me matsayi ka me ina kake cikin waɗannan na biyu إعفاف كل من الزوجين الآخر بحسب الحاجة ka aure ta ne don ta ka biya bukatunka ka kare mutuncinka sanadiyyar tana tare da kai baka bukata waje duk sa'an da mutum zai fita gida ya ci abinci ya koshi ko ya fita waje ai masa tayi ba zai ji dadi ba ba a sha'awa amma mutum ya fita da yunwa a gida bakin titi ko mai ake toyawa ko gasa masa masara ake gasawa ko waina ake toyawa sai ga yana jin kashi sai ga dama da yunwa ya fito to kasance <laughs> ba haka bane ba sai sa aka ce ai kana gida ne wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune sai aka ga ya tashi ya shiga gida sai ya fito kuma yayi wanka sai ce wacce ce wata ce ta zo za ta wuce shine shaitan yazo ya saka wani abu a zuciyata sai na tashi na shi yace duk sa'an da kake kake tafiya ko kake zaune ka mace za ta za ta sa maka tunani a cikin zuciyarka ka tashi ka shiga wajen matanka duk abin da take da shi matanka na da shi yace abin da ke sirri ne daya shaitan ne duk sa'an da mace ta gabato tana zuwa kafin ka ganta shi ya rufa mata kyau ko matanka ta fi ta kyau tana kai sai kana ganin ai tafi matanka kyau ai tana da kaza sai ka fara littafi ai sai dama da matanka ita ma kazanta haka yake ina ba wani abu bane shedan ne shedan ne manzo Allah ce to duk sa'an da wanda duk sa'an da mutum ya ji haka sai ka tashi ka shiga wajen matarka sai ta katange ka kaga an ce hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna ta zama ta zama sutura ta zama asiri saboda ita ba za a ganka waje ba ba za a zubar da mutuncinka ba ba za ka barna ta dukiyarka ba ba za ka dauko cuta ba ta katange ka to kai ma haka ake so ka katange ta ka biya mata bukatar ta ta inda za ta gamsu ba ta bukatar duk wannan miji ba ta gaishe ta ce wannan ko ko bishiya ne ko ko ne saboda ka gamsar da ita amma in ka barta da yunwa ko fa duk wani namiji ko almajiri ta gani shi ke da ita ma sai hankalin ta ya tashi ba haka bane ba shine ifafu kullum min az-zawjayn al-akhar bi hasbi al-haja liyastaghniya kullum minhuma an tatallu ila ghairihi kowanne ne katange dan uwansa ya hana shi bukatan wani daban waya yatawakhal waqtul munasib ka zabi lokaci da yake ya dace ki san lokacin da ya dace ki yi mishi kaza ka san lokacin da ya dace kai mata kaza wa yu'aliju kullun minhuma nafsahu bil adwiyati lazima idza sha'ira min nafsi idza sha'ira min nafsi ajzan an tadiyati haqqil akhar yace kowanne a cikin su in kaga cewa yanzu baka da karfin da zaka yi kaza sai ka nemi maganin da ya dace in kika cewa yanzu baki da damar da zaki kaza sai ki nemi maganin da ya dace naki kwantar masa da hankali naki biya gamsar da shi kai ma naka gamsar da ita shari'a bata hana wannan ba ko الثالث حكي نأك للرجال درجة أي منزلة nisa'i النساء وهي درجة القوامة والولاية ce daraja ɗaya ce kake da shi a kanta kake da ita a kanta shine alkiwama wal wilaya kai ne shugaban kasa a gidan kai ne gwamna a gidan kai ne wane sarki a gidan abinda ka faɗa shi za a yi an ce a yi maka biyayya in dai ba bin Allah bane kina jin kina ganin kaza yana ganin kaza sai ki janye to shine biyayyan kenan ko wa tasyir shu'unil usra kama qala Allah ta'ala ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim ai musawwiq at-tafdil wa i'ta'i darajata al-qiyadati lahu amrani abinda yasa aka ce kai ne shugaban gidan saboda abubuwa guda biyu takwinu rijali bi ziyarati bi ziyadati khibratihi wa aqlihi wa tizahi wa aqlihi an ce kai ne shugaba saboda ka ta hankali kai ne ka biya sadaki kai za ka kawo abinci kai za kawo wajen zama to ai dole ka zama kana da shugabanci kenan ko da ba ne ne kuwa ko wace ce kuwa ko yar wace ce tunda kai ka biya sadaki kai ka je kai ka kawo abinci kai za ka nemo inda za a zauna ko da tana da gidan gwal na zinariya tace a'a sai ka nema mata gida dole ka nema mata gida ko ka saya ko ka gina ko ka haya to waɗannan su ne suka baka damar ka zama kai ne shugabanta ilzamuhu bil infaqi ala al mar'a bi daf'il mahari mun fadi wannan wal khulasa suka ce al ziwaju sharikatun bayna ithnaini aure sharika ce kamfani ne tsakanin mutane guda biyu namijin da matan in ka ji an ce kamfani sharika ma'ana kowa fa na da cewa a ciki kowa na da haƙƙi a ciki kada ka taba tsammanin cewa don al'ada ta baka kana da karfi ka yi fushi abinda ba ka ba ka mai da shi hakkinka a'a kai ma kana kuskure kana kuskure saboda rayuwar nan da kake gani matakai ne fa rayuwar aure matakai ne akwai inda kai ka fi karfin rayuwar akwai inda kuka zo ku biyu kai da ita duk daidai akwai inda za ta zo ta fi ka. kowa ne ne kai kuwa saboda matakan aure shine daga lokacin da aka aure in saurayi da budurwa komai daɗi ne da shi ba ɓaci rai shi ne ba hujja ce amarya ba ta laifi ba haka bane ba ko manta kyau yake mishi saboda lokaci ya zo yana jin yunwa in aka yi kiran tsalla lokacin azumi aka yi kiran tsalla duk abincin da aka maka gaban ka daɗi ne da shi sai ka fara koshi ka ce ai ba sukari ko ba gishiri me yasa baka sani ba tun lokacin da ka dauka ka sa baki a lokacin komai daɗi ne da shi duk abin da ta yi daɗi ne a wajenka ta ɗauko abinci ta ajiye kana kallon hannunta da zobe in ta kuka dama fura ko ta kawo maka shayi kamar wani abu aka saka a ciki duk yana nuna cewa a lokacin da kai auren kana cikin matukan jin yunwa yasa ko manta daɗi ne ko manta kewa ke maka haka za a yi har shekara ɗaya ko shekara biyu to duk yunwan mutum ya samu abinci ko da kofin ruwa yake sha shekara ɗaya yunwan bata ragu ba to yanzu yunwa fa ta fara raguwa to shi kenan ita kuma ta fara zaka fara kana dawowa gida abinci bai ba a gaba zaka yi ta mita amma farkon ko menene daɗi ne ba za ka yi mita ba saboda kai bukatar ka yanzu za ka yi ta mita kana tsawatar kana tsawatawa ba ta ce maka komai tana sa kai kasa ba ta iya cewa komai saboda tana da kunya har yanzu tana ganin girman ka haka za a yi shekaru biyu in baka da hankali ka tafi ga haka shekaru biyu shekaru biyu shekaru hudu kenan za a samu wasu shekaru biyu kuma shekara ɗaya ko shekaru biyu ya danganci da yanayi da irin al'adun mutanen da lokacin kuma yanzu ka zo kai tsawa sai ta ce ai ba laifi na bane kadanzir ne an ɗauke wuta ne ba kaza ne ba gas ne ba kaza ba gas ne to me hankali daga nan sai fara tsayawa wacce ba ta iya daga kanta ta zo tana kare kanta gaba me za a yi za a yi mai to sai a zo a kara wayansu shekaru biyu din yanzu ba za ta sa kanta kasa bane ba za ta kare kanta bane kana faɗan ɗaya sai ta faɗi biyu don ta nuna maka cewa wannan kamfanin ba kai kadai gidan nan ba kai kadai bane ba a lokacin ta haifi 'ya'ya shida ko bakwai ya za ka yi da ita fitar da ita gidan yana da sauki in ka ɗauki bishiya ka dasa kofar gidanka yau zuwa yamma ka ga bai maka ba sai ka kama kai mai ka zare ka je kai mai ka jefar amma ka bar bishiyar ta shekara takwas kofar gidan ta yi mai zaka da sauki za ka kama ka cire sai ai mai to yanzu za ta nuna maka fa ba kai kadai ke da gidan nan ba in kai tsawa ta yi tsawa kuma baka isa ka fitar da ita gidan hankalin kai kwanta ba kowane ne kai hankalin ka zai tashi ƴaƴa kawai su sa ka yi gaba suna kallo ka hankalin ka zai tashi to haka matakan rayuwar su ke sa aka ce kamfani ne in ka fahimci haka to za ka shiga taitayinka to shi kenan sababinka da fitinanka da komai da komai wannan yaro ya je makaranta wannan ta yi aure kowa kuma ya gama daga kai sai ita kuma lokacin ta zama danginka kuma ba ka da kowa sai ita ba ta da kowa sai kai wa ala kulli sharikin an yu'addiya lil akhari huquqahu kamfani ne tsakanin mutane biyu wajibi ne kowane ɗaya a cikin mutane biyu ya baiwa ɗayan haƙƙinsa wa ya kuma bi ma yajibu alaihi lahu bil ma'arufi kowa yi abin da yake wajibi ne a kansa bil ma'arufi a cikin mutunci kama ka fi sahih muslim an jabirin anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yace kaman yadda jabiru ya rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada fi khutbatihi fi hajjatil wada fattaqullaha fin nisa'i fattaqullaha ku ji tsoron Allah fin nisa'i a cikin matan da kuka aura fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillahi saboda ku kun ɗauko su ne kun raba su da gidajensu ne da amana ta Allah ashe kuwa in ka ci amanar ta ka ci amanar Allah ka ci amanar Allah in ka cuce ta ka zalunce ta bata sani ba ko ba ta da karfi ko ba ta san me take ciki ba Allah yana kallon ka amanar Allah ce wasta halaltum furujahunna bi kalimatillahi kalma ta Allah shari'ar Allah ita ta halatta maka matutarta ta halatta maka sadu da ita in ba haka ba ya za a yi ka kusance ta ma walakum عليهن ألا يؤتين furashakum ahadan takrahunahu hakki ku ne a kansu kada ta kawo wani ya zo gidanka baka nan ko kana nan ta zaunar da shi falon ka kan ka ba da izininka ba sai da izininka ko wane ne ko iyayenta za su shigo gidanka sai da izininka sai da izinin ne a al'adance an sani ba sai an nemi izini ba tunda wanda yana kowa ya san uwarta za ta zo ubanta kaninta wanta wannan an sa wuri amma in baka yadda ba sai an nemi izinin ka saboda ba a saban kana shakkan ko wani abu zai zo ya bata ma iyalinka sai an nemi izinin ka fa in fa'alna zalika fadribuhunna zarban ghayra mubarrih in suka yi abin da bai dace ba ku ladabtar da su duka da ba zai cutar da su ba wala hunna rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf wala hunna rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf wai arzikin su da tufansu duk wajibi ne akan ka bil ma'ruf da mutunci وفي حديث باز بن حكيم عن معاوية ابن حيدة القشيري عن أبيه عن جده أنه قال يا رسول الله ونزلت يا من الله صلى الله عليه وسلم ما حق زوجة أحدنا منين حق متن أيم أكنسا قال سيما الله أن تطعمها إذا طعمت in ka ci ka ci da ita abinda ka kawo shi za abinda za ka ci shi za ta ci ba haka bane ba kai ka zo ka ci naman kaza su ci miyan kuka lami ba ya daidai ba ko wata suha idza saita ka sa mata tufa in ka sa tufa darajarta ya kai ya danganci darajarta gidansu da ka ɗauko ta me ake ci me ake sakawa gidanta gidansu kullum sai sun ci wainan kwai sai sun ci naman kaza gidansu leshi ake sakawa mene duk abin da ya sa ta cika kenan ka ganta ko ina ya cika ba eh, ka ga kyauta in ka auro ta dole kai maka kula da tufarta sai in ta yadda in ba ta yadda ba ba ka da hakkin da zaka bata tufar da bata kai irin tufar da take sa ba a gidansu wala tadribul wajha kada ka kuskura ka buge ta a fuska wala tuqabbih kada ka bata mata fuska kada ka bata rai ka kai fashi wala tahjur illa fil kada ka kaurace mata sai a gida an ji wayannan hakoki to sai malam yace wa hal ala zawjati khidma mace wajibi ne akan tafe maka hidima a gidanka ta shiga kicin ta share wannan ta wanke wannan ta goge wannan ta rataye wannan ta yi ma'aika wai wajibi ne a kanta a shiga wannan ko a tsallake shi eh wajibi ne ko ba wajibi ba ne ikhtalafal malikiya malaman malikiya sun kari juna ilimi cewa faqala zuhun. wa'yansu manyan malaman malikiya suka ce laisa ala zaujati hidima hidiman gida ba wajibi bane a kanta sai in ta ga dama ta share maka daki ta share maka wuri ta wanke maka kaza ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza ta shiga kicin awa uku awa hudu cewa ba wajibi bane لأن الأقد يتناول الاستمتاع على الخدمة ويرجيجين يند أكا كل أوريتين أبن دي شافاشيني كجدائي لأيتا تسلم كنت تباك كجدائي كاقم حكي كتينا amma ta yi ma suka ce ba cikin sharaɗin aure wa huwa laysa bi aqdi ijara wai ba hayo ta kai ba ai wala tamalluk raqaba wai ba ka mallake ta bane wa inna ma huwa aqdun ala al-istimta'i wai ai aure an kulla yarjejeniya ne akan jin daɗi kawai shi yasa aka ce ko me take ciki in ba rashin lafiya bane ba haila bane ba nifasi bane ba cikin harar ihrami take ba in ka bukace ta sallar ta bar komai ta zo ta bar ka ji daɗin ta shikenan aqli huwa al istimta duna ghayrihi wai jin dadin saduwa da ita kadai shine abin da yake wajibi a kanta sauran ayyukan malaman maliki wasu suka ce a'a fala tutalabu bi aksar minhu kar a nemi sama da haka a wajenta liqaulihi ta'ala saboda Allah ya ce fa in ata'anakum in suka yi muku biyayya suka sallama kansu suka baku kuka ji daɗi da su fala tabgu alaihinna sabila kada ku nemi wani abu kuma saboda haka ku kuka ce a karanta ku kana so a tsallake eh a karanta ko to abinda wasu malaman malikiya suka faɗa kenan wa qala ba'duhum alaiha khidmatu mithliha wasu suka ce a'a wajibi ne ta yi hidima amma hidiman da ya dace da darajarta فإن كانت شريفة المحل ليسار أبوة أو ترفه فعليها التدبير للمنزل وأمر in وإن أر ce? gidan wadata ta fito to ba komai za a ce ta yi ba fa sai abinda ba zai ci ba sai abinda ba zai zubar da martabar ta ba shine za a ce to yanzu wajibi ne ki wannan kenan ko tadbirul lil manzil kenan wa amrul khadim kai ayi kaza kai ayi kaza hadimi yazo ya mata wa in kanat mutawassitat al hal ba alaiha an tafrush al firash wa nahu zalika in matsakaiciya ce ba daraja ce can ba to wajibi ne kanta da ya maka shimfiɗa ma'ana sannan ya ta shimfiɗa wannan abin ta shimfiɗa ta gyara kaza ta gyara kaza saboda darajar ta bai kai can ba wa in kanat duna zalika fa alaiha an takumma albayt wa tatbuha wa taghsil in kuma kasa kasa take ba matsakaiciya mace ba san bane to za ta share daki za ta share gida ta yi wanka ta yi girki liqaulihi ta'ala saboda faɗar Allah madaukin sarki wala hunna mithlu allazi alaihinna bil ma'ruf wala hunna mithlu allazi alaihinna bil ma'ruf suka ce wannan maganar ta baya ba ce shi fi wasu ce aslamu shi ya fi zaman lafiya aslamu <laughs> bai ce asahu ba fa aslamu shi ya fi zaman lafiya amalan bima jara alaihi urful muslimina fi buldanihim fi qadim al-amri wa hadisihi yace saboda an saba al'ada ta gudana duk duniyar musulmai aka je mata suke kula da gida ta yi shara ta yi wanke wanke ta yi wanki ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza har ya kawo kisa ya ce ba ga matan manzo Allah suna aiki ba ba ga yar manzo Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya raba aiki tsakanin sayyidina Aliyu da na Fatima aka ce kai sayyidina Aliyu duk abin da ya danganci waje a je a nemo abin da za a ci za a sha kai za ka je kai wannan shine aikin namiji ba haka bane ba kai ne zaka je bakin kabo ka tsaya gwarzo gwarzo bata bata ba haka bane ba ka je zaka je zaka yi aikin mota zaka yi kasuwanci zaka yi faskare zaka yi tsananin sanyi ne ko tsananin zafi ne yakin duniya ta farko ne ko ta biyu ko ta uku kai zaka fita ka je ka nemo abinci ita kuma aikin gida wanke-wanke da nika da daka da a gyara da a abinci mai gida zai tarar da abinci aka ce ita kuma abin da za ta yi kenan da a ce akwai wata mace da take da darajar da za a sauke mata wannan da an sauke ma na na Fatima shi yasa ce aslamu bai ce afdalu ba fa ko asahu ba an fahimci wa'annan ya isa ko ko a tafi a ci gaba ko وقسم النبي صلى الله عليه وسلم كما بينا شؤون المعيشة بين علي وفاطمة فجعل لفاطمة شؤون البيت ولعلي شؤون الكسب والمعاش خارج البيت to wa'annan matsaloli su ne suke nuna maka cewa hakki na shari'ar musulunci ba zai kawo tashin hankali ba har abada kina da hakkoki a shar'ance kina da hakkoki a al'adance hakkokin da shari'a suka baki ba zai kawo tashin hankali har a komai a'a hakkokin da al'ada suka baki su ne kike tare da hankali ki akai kike fushi auren ki ya mutu saboda su duk waɗannan baki da abinda da zaki faɗa ma Allah ranar tashin alkiyama ke dai hisabi haka kai ma namiji hakkokin da shari'a ta baka hakkokin da shari'a ta baka ba za su daga hankali ba amma hakokin da al'adu suka baka su ne kai riko da su kana amfani da su kana tada hankalinka kana tada jijiya ka yi saki ka dawo ka yi fada da duk waɗannan tsakanin ma'aurata guda biyu babu waɗan babu wanda hakoki na shari'a ke daga hankali shari'a haske ne shari'a adalci ne shi adalci zai kawo tashin hankali in kaga ka samu tashin hankali ko kin kin samu tashin hankali kin yi riko da hakkokin da al'adu suka baki shari'a ya ce ya aure ki ba ki da hakki a kai shi ba uwarsa ba ce ba haifar kika yi ba amma al'ada ta ce miki ba ki yadda ya karo miki kishiya ba shari'a ta ce masa duk sa'an da ya gama ce ta masa kewa ya halatta ya aure ta yana so ya aure ta ya halatta sai ka ce ai tunda kawai ki ce ta ce amana ki ya ci miki amana tunda ya aure ta ita ma matarsa ce tun fin azal aka ce zai aure ta to ya zaki aka ce mutum sa ba zai cika ba hatta yu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi sai ki tsaya ki daren dakan imanin ki yayi karfi yana tsaye tun daga ran da aka halice ki aka halice mijinki wani mijin Allah ya halice shi ba zai taba yin aure biyu ba ɗaya zai yi in ki sa a haka shi kenan kin samu yadda yake so wani kuma Allah ya kaddara zai zai aure mace biyu ko uku ko hudu ke kuma mace wa Allah ya kaddara wannan matan aure ɗaya za ta yi har abada wata kuma Allah ya kaddara za ta yi aure zuwa kaza rabon wannan ya gama rabon wani kuma ya shigo a lokacin in tana nan kullun tashin hankali kamar mota ce wata motar Allah ya kaddara za ka hauta shekara biyu uku hudu rabon kuma wani ya shigo a lokacin da rabon wani ya shigo din in ba sayar da ta kai ba kullun ka kama kashe kuɗi kenan da tashin hankali ka gaji ka kashe kuɗi wani yana saya ya samu sabuwar mota saboda yanzu rabon sai fara a kai rabon shi ne kai ai lokacin ka ya kare kuma kana rike da ita kullun sai ka kashe kuɗi kullun sai ka samu tashin hankali haka yake to in kina da imani cewa kin yi imani da abin da Allah ya kaddara in wannan mijin Allah ya kaddara sai ya aure biyu fa hawa ribar ba ruwanki ba hakiki ba ba hakinki bane ba ruwanki sai ga Allah ya ƙara miki imani da zaki samu nutsuwa a cikin zuciya ke dai kar a keta ki kar a cuce ki kar a wahal da ke ba ka bane ba to amma sai ka ɗauka komai kika ba kanki fawa kin zama uwarsa sai kin yadda ya aure sai abin da ke so zai yi to waɗannan hakoki da al'ada suka baki su suke wahal da ke haka kai ma namiji hakkokin da shari'a ta baka ba za ka wahala kai ba amma ka mai da ita baiwarka ka mai da ita ya ka san cewa mace ce aka halice ta za ta mutu a sa ta kabari za a mata hisabi ranar tashin alkiyama ta shiga aljanna ko wuta to dole a bata yancin ta zabi aqidar da ya dace dole a bata damar da za ta bauta wa Allah dole a bata damar da za ta yi kaza kar a bai da ita baiwa ko kuwa baiwa tana zaune bata da ta cewa tana da tafada tana da shawara aji tana da za ta zaban makanta saboda kabari da za ta je ta shiga ita kadai za ta shiga ba za ka je ka raka ta ba to shi shari'a ta ce ka bata dama menene iyaye aka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana ya fita ya je baki ya yi musu addu'a cikin dare nana Aisha ta ga manzo Allah ya fita sai ta tashi ta sulale ta bishi ta je ta ga ina za shi za shi wajen wata da cikin matarsa ko menene da menene sai manzo Allah ya dawo da ta ga inda ya je sai ta maza maza ta dawo kamar ba ta fita ba yana dawowa sai mata bayani ga abin da ya faru ga abin da ya faru duk sa'an da abu ya shige mata duhu warware mata shi gara ce ai bata isa ba ai ba lalle bane ai ba dole bane yana nan yana cinta a cikin ranta a cikin kokon zuciyarta wata rana zai bindiga sai ka kasa zama lafiya ka kasa zama lafiya an fahimci wannan Allahumma ajina fi man hadait wa afina fi man afait wa na fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina wasrif anna sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayt wa la yu'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alayt wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم